I humbly and gratefully accept your nomination for the presidency of the United States. Donald Trump kenan a lokacin da jam'iyyarsa ta tsaye da shi ɗan takara. Donald Trump a tajiri ne da ya gaji tarin dukiya daga mahaifinsa, musamman dukiyar arzikin gine-gine, wanda ya tare biliyoyin dololi daga rahotannin da ake bugawa a kansa. a cikin mujallu iri-iri. Taurari ne a shirye-shiryen gidajen talabijin kuma yanzu shine ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Republican a zaɓen bana a nan Amurka. Donald Trump ya tara dukiya mai tarin yawa daga gine-ginen benayen ofisoshi, benayen otal-otal, gidajen caca, filayen wasan kwallon golf da wasu manyan gine-gine a faɗin duniya. Haka kuma shine shugaban rukunin kamfanin Trump wanda ke sarrafa gine-ginen gidajen haya da kamfunan masana'antun haɗe da wasu harkokin kasuwancinsa. An dai haifi Donald Trump ne a gundumar Queens a birnin New York, kuma ya girma ne a unguwar masu hannu da shuni ta Jamaica Estate. Yana cikin 'ya'ya biyar da mahaifinsu Fred Trump ya haifa. Shi mahaifin nasu dai sanannen attajiri ne da ya suna wajen sana'ar gine-ginen gidaje, wanda kuma hatsababbin mutum ne mai son mulki. kuma bisa ga dukkan alamu ɗan nashi wato Trump kinan ya gaje shi. On education, so important. We are going to give students choice and allow charter schools to thrive. A shekarar 1968 ne Trump ya kammala karatu a babban jami'ar nazarin harkokin kuɗi ta Watson. Da yake dama mahaifinsa sana'ar gine-gine yake yi a gundumar Brooklyn da Queens. Donald Trump sai ya mai da hankali wajen gudanar da irin wannan sana'ar a cikin unguwar Manhattan. A cikin shekarar 1970 ne ma'aikatun shari'a suka zargi 'yan gidan trump ɗin da laifin keta haƙoƙi da ke nuna bambanci wurin baiwa mutane gidajensu na haya inda aka ce ba sa ba da gidaje ga marasa galihu wanda aka rinjaya hayar gidajensu donald trump ya sasanta wannan batu a wajen kotu daga bisani ya yi wani babban yunkuri inda ya sayi ginin wata kasaitaccen otal da ke kusa da babban tashar jirgin ƙasa ta grand central sa'annan ya je ya ciyo bashin sama da miliyan saba'in kuma ya tattauna da hukumomi don neman rangwamen haraji don sayen sabuwar otal ɗin grand Hyatt hotel sai da watakila an fi saninsa da gininsa na trump tower da ya kai dala miliyan 200 mai cike da alatu da kawa makeken bene mai hawa 58 wanda ya kunshi gidajen zama da shagunan kece reni haka kuma trump ya shahara wurin gina gidajen caca a birnin atlantic city da ke jihar new jersey inda ya mallaki gidajen caca kamar su trump plaza trump castle da makeken gidan cacen nan na Taj Mahal wanda shi kadai an batar da makudan kudade sama da biliyan wato miliyan dubu daya wajen girka shi. Sai dai kuma duk ta waɗannan gidajen caca sun wargaje saboda sun kasa mai da riba. I mean, I'm a businessman, so when the housing market goes down, I guess what she'd like to do A lokacin da hada-hadar kasuwancin gine-gine ta huskanci rushewa a shekarar 1990, darajar dukiyarsa ta sako ƙasa daga biliyan ɗaya da miliyan ɗari bakwai zuwa dala miliyan ɗari biyar kawai. ta ma sai da Trump ya ranci kuɗi kuma ya samo sabbin masu zuba jari don gujewa wargajewar harkokinsa na kasuwanci. Sai dai wani abin da Trump ya kasa iya kaucewa shine yawan auratayya da kuma yawan sakin mata da yake aura. Abin da ya sa labaran rigimansa ta mata ta yi ta fitowa a kafofin watsa labarai. Ɗaya daga cikin matan da ya saka ita ce matarsa ta farko Ivana da suke da 'ya'ya uku da shi. wacce bayan mutuwar aurensu ya auri Mala Maples, ita kuma ya sake ta bayan wani ɗan lokaci. A shekarar 2005, Trump ya auri matarsa ta yanzu Melania, wacce mai nunin kayan sanyawa ce kuma 'yar ƙasar Slovenia. Wani shirin gasa na talabijin mai suna The Apprentice ya maida Trump kamar wani gwarzo ko taurari. Masu gasa a wannan shiri suna fafatawa ne su zama manaja na kamfanin Trump kuma duk wanda ya gaza yin nasara a tambayoyi da sauran jarrabawa da ake musu sai Trump ya sallame shi da kalamomin an kore ka. Wannan shirin ya samar wa Trump zunzurutun kuɗi da suka haye dala miliyan biyu. Ladies and gentlemen, I am officially running for President of the United States and we are going to make our country great again. Trump ya soma bayyana sha'awar shiga siyasa a fili a cikin shekara 1980 lokacin da ya shiga jam'iyyar Reform Party daga bisani ya koma Democrat sa'annan kuma ya tsaya a matsayin ɗan independent. A cikin shekarar 2012 ne Trump ya sake canza sheka inda ya bayyana kansa a matsayin ɗan jam'iyyar Republican inda daga lokacin ne ya soma amfani da takin nan na zamu sake maido da martaban Amurka. Sai da kuma a matsayinsa na ɗan takara Donald Trump ya yi ƙaurin suna wurin faɗan kalamai na cin mutuncin jinsunan mutane daban-daban da suka haɗa da cecekar bakin hauren 'yan ƙasar Mexico waɗanda ya zarge su da cewa suna shigowa da miyagun ƙwayoyi da matsaloli a nan Amurka. Haka kuma ya ce zai gina wata katafarin katanga a kan iyakar Amurka da Mexico kuma ya ce ƙasar Mexico ce za ta biya kuɗin aikin gina katangar. Trump ya ci gaba da maganganun tsokana da sukar lamiri na mutane iri-iri. ciki da cewa wai zai haramta wa musulmi shigowa amurka biyo bayan wani harbi da aka yi a california inda aka yi asarar rayuka donald j trump is calling for a total and complete shutdown of muslims entering the united states until our country's representatives can figure out what the hell is going on. amma duk wannan katobara da taɓargazan da ke fitowa a bakinsa goyon bayan sa sai dai da hauhawa yake yi a tsakanin 'yan jam'iyyarsu ta republican wanda suka dogara a kansa ya kirkiro da ayyukan yi ga amurkawa amurkawa da yawa dai sun cimma matsar cewa wannan zaɓen shugaban ƙasa zaɓe ne da ba taɓa irinsa ba a tarihin ƙasar tasu.